Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC wanda yanzu haka yake gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16. Wanda kuma za ku iya ji nan gaba ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage daga nan ɗakin watsa labaran muryar Amurka na birnin New York. Da kuma ni Halima Jimrau a nan birnin Washington DC. Shirin yau da gobe na ci gaba da mai da hankali kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda shugabannin ƙasashen duniya da dama ke halarta. Shirin na yau ya mai da hankali ne musamman ma kan sababbin manufofin raya ƙasashe da samar da ci gaba mai ɗorewa wato SDGs waɗanda ake son cimma nan da shekaru goma sha biyar. Kamar dai yadda aka yi da muradin ƙarni daga shekara ta 2000 zuwa ta biyar. yaya kasashen da suka kasa cimma muradu takwas za su yi su iya cimma sabbin muradu goma sha bakwai me ya hana cimma muradun karni takwas na farko laifin majalisar ɗinkin duniya kenan ko na kasashen da ya kamata su ci muriyar muradun ne akwai abubuwa da yawa da suka sa ba a cimma wa'annan muradun ba akwai matsala sosai ta shugabanci matsalar ba matsalar wadda suka kirkiro ba ne matsalar ta wadda ya kamata su ci moriyar ta me yasa majalisar ɗinkin duniya ta canza muradun ƙarni takwas na horko wato mdgs zuwa sabbin muradu goma sha bakwai da za su ɗore wato sdgs abin da ya sa i canza da wancan millennium development goal wasu abubuwa da ake so a cimma a yanzu sai ake ganin abubuwan an ci an yi su ko ba a yi ba ya za a yi a kawo ci gaba ya ɗore shine sustainable development goal. Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akan dacewa ko rashin dacewar haɗa mukamin ministan man fetur da shugabancin ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Isa Lawal Ikara na tafe da labarin ɗan iya wanda ke cikin wani irin mamaki. Sannan kuma za ku ji filin da fadafe da Halima Abdullahi za ta gabatar. To bari mu fara da amsoshinku. Tambayar ta mu ta jiya dai ita ce kamar haka. A ganin ku ya dace shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya haɗa mukamin ministan man fetur da na shugaban ƙasa? Ga da kuka amsa a Facebook. Ra'ayina hakan ya yi daidai, ai mukami uku ma ya kamata baba ya riƙe, shugaban ƙasa, ministan man fetur, ministan tsaro, kuma ina fatan hakan za ta kasance da izinin Allah, sako daga Abubakar Muhammad. Muna tare da shugaba Muhammadu Buhari a kowane mataki, hakan yana nuna mana yadda shugaban Najeriya yake so ya ga ya dawo da martabar mu da walwalar al'ummar kasar sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Yau da gobe ai wannan shine ya hi dacewa, domin wuri ne da yake buƙatar a bashi kyakkyawar kulawa kuma hakan zai sa tattalin arziki ya bunƙasa ta yadda Najeriya za ta zamna da gindinta kuma za a samu tsari a ƙasa ta yadda talakawa za su harhaɗu saƙo daga Jamilu Muhammad Gwaram. Yau da gobe haƙiƙa wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka ya yi daidai domin kuwa nan ne babbar hanyar da ake yawan sace arzikin Najeriya saƙo daga Liman Atik birnin Kebbi. Wannan abu mai kyau ne kasancewar ya yi a baya kuma ya san dukkanin matsalolin da suka addabi hukumar, sako daga Baba Habu Abubakar. Yau da gobe wallahi muna goyon bayan haka ɗari bisa ɗari, dalili na ko anan shine ai a baya ma gwamnatin 'yan wawama sun yi irin haka balle shi da muke gani duk abin da yake yi ba don kansa yake yi ba don jin daɗin talakawa yake yi. Don haka ya ci gaba da riƙewa har abada, sako daga Alhaji Haruna BBY masuwa. A gaskiya yau da gobe hakan ya yi daidai domin gudun hwadawa gidan jiya, gara ya san ganga nawa ake ɗiba kowace rana don a yi wa talakawa aiki, saƙo daga Yahuza Sahabi ɗan daidai kan ba. Wannan mataki ya dace ganin cewa ɓangaren man fetur na Najeriya ya zama hanyar satar dukiyar ƙasar, inda aka yi asarar biliyoyin dala. Saboda haka daidai ne Buhari ya shugabanci wannan ɓangare don kawo gyaran da ya dace. Saƙo daga Aminu Muhammad Jibril. Yau da gobe, hakika mu talakawan Najeriya muna lale marhabin da wannan mataki na shugaba Muhammadu Buhari na riƙe ministan man fetur da kansa. Domin hakan shi zai kawo jin daɗin talaka a Najeriya. Allah ya bashi ikon riko amin. Sako daga Bala Muhammad Damban. Yau ko me ya baiwa ɗan iya mamaki ne? Isa Lawal Ikara ya gan shi a riƙe da baki. yau dai a rike da baki na ga ɗan iya ya nufo ya ce na ikaraka ga wani abun mamakin da ya burge ni shugaba buhari ne na ga ya ja tawagar manyan 'yan ƙasa ciki har da gwamnoni duk kuwa da cewa 'yan ƙasa suna ta shan shagulgulan sallah da sauran sha'ani ya wuce taron majalisar ɗinkin duniya a amurka babban birni na ji ma shugaba buhari na alkawuran kawo sauyi shi da wasu shugabanni ya ce za su tabbata tabbatar da an tattake tashe-tashen hankulan da suka jefa afirka cikin tsanani maganar tagagin tatsa tilin tattalin arzikinmu ko ya ce gwamnati ta tsara wani tsarin tsantseni ya ce gwamnati za ta tattala tattalin arzikin ƙasa don kowa ya samu amfani don haka ya ce kowane ɗan ƙasa ya kwantar da hankalin shi saboda nigeria za ta shiga jerin manyan ƙasashen wannan zamani na ce to dan iya allah ya ba wa shugabannin ikon cika dukkanin alkawuran har ma su ƙaro kasan da zaran 'yan ƙasa suka ji labarin daɗi sai su yi ta sauraro musamman ma kasan ƙasar mu zaben buhari fa 'yan ƙasa ne suka yi karo karo kaga ko dole idan idan suna da ra'ayi kan gwamnati su faɗa ɓaro-ɓaro don malam bahaushe ya ce wahalar turin tara ƙarfi a nemo mai baro shi yasa kaga 'yan najeriya na ta jiran roman demokradiyya ya kwararo idan ya so kowane ɗan ƙasa ya gan shi yana kwarara kwararo-kwararo don gani kawai 'yan ƙasa suke duk aikin da suke so to buhari fa zai ɓaro musamman ma ganin jawabin da ya yi a wurin wannan mahimmin taro ya nuna 'yan ƙasa za su warɓi roman demokradiyya demokaradiyya daro-daro. Dan iya ce to muna yi wa Allah godiya sai dai fa yana da kyau a san mun tsaya kai da fata don kada wasu su bi mu su murɗe. Kaga ko tun da mun sa rariyar da ta bi mu ta tankaɗe dole ne mu sa ido a kan 'yan siyasar fyaɗe masu bibiyar shugabannin ƙasar mu su kanannaɗe. Yanzu gaya musu za mu yi a fili cewa zamanin zukulkule dukiyar mu fa ya shuɗe don so muke shi kan shi shugaba buhari ya san cewa idan 'yan ƙasa fa ya buɗe burin kowane ɗan ƙasa shine abu matsalolin ƙasar a tun tunkuɗe don mun gaji da tafiyar da ƙasar take a harharɗe saboda haka idan shugaba buhari zai yi sauran naɗe-naɗe to ya tabbatar da ya naɗa gugaggun 'yan kishin da za su gyatta duk gaɓar najeriya da ta gurɗe na ce to ni ɗan iya abin da nake so ma mu gaya wa shugaba buhari shine ya dai ci gaba da tuna nauyi irin na alkawari don taron majalisar majalisar ɗinkin duniyan da ya jefa ya bi ayari ya ce game da kawo sauyin ci gaba a Najeriya zai ƙara ƙoƙari ta hanyar kyautata rayuwar mata da samari. 'Yan matan makarantar Chibok ma ya ce akwai labari. Masu sace kuɗin 'yan ƙasa kuwa ya ce za a karya musu kadari. Kaga ko mu 'yan ƙasa tun da so muke a bizne matsalolinmu a kabari za mu so shugabannin da suka ɗau alkawari su yi ƙoƙarin cika mana buri. Duk da yake dai na ga duk lokacin da muka yi magana akan ce mu ƙara haƙuri Yawancin ƙasashen Afirka ba su cimma muradun ƙarnin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara musu ba daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2015. Me ya kawo haka? Laihin waye? Majalisar Ɗinkin Duniya take da laihi ko ƙasashen da ya kamata su ci moriyar muradun. An kasa cimma muradu takwas kuma sai gashi an ninka waɗannan muradu har da ɗori. Me zai faru? Batutuwan da Hassan Maina kai ne tattauna kenan a zauren matasa tare da Dr. Amina Zakari wata ƙwararriyar likita da Abbas Adamu Tsiga wani ma'aikaci a Abuja da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala ɗan gwagwarmaya kuma shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansa a Abuja. so uh, da farko dai zan yi tsokaci akan wato ire-iren waɗannan tsare-tsare da kasashen duniya ko kuma ce musamman ƙungiyoyi kamar united nations take bullowa da shi ba don komai bane take kawo wannan saboda daidaita tunanin mutane saboda su mai da hankali bisa cimma irin abubuwa da suke da fa'ida wajen rayuwar mutane so wannan murade guda takwas da aka fito da shi ƙarƙashin mdg wadda aka kasa cimma wannan na ganin matsalar ba matsalar wadda suka kirkiro ba ne matsalar ta wa'yanda ya kamata su ci ta eh, su wa'annan muradai wato su ne kaman bangaren afirka mu ke da wannan matsala in ka duba ko da shugabanci na afirka muna da matsaloli da dama mun je mun yi aro misali na tafiya ta demokradiyya amma an ka duba za ga cewa tsare-tsarenmu ko kuma al'adunmu suna karo da irin tsari na demokradiyya da ake da shi so haka su ma irin wa'annan manufofi da ake da shi na kawo ci gaba to don an ƙara guda goma sha wani abu yanzu ba abin mamaki ba ne mu a nan sai dai mu ce to shi kenan a yi ta yi dai a gani zuwa lokacin da Allah zai samu ma mu samu mu samu mu yi daidai yadda ya kamata <laughs> kuma yanzu ah, malam Abbas Adamu Tsiga kamar me zaka ce kamar wannan eh, gaskiya ne kamar yadda kuma da dai yake cewa eh. to amma ni abinda nake gani eh, za mu auna rashin cigaban ko cigaban an dan samu gaba bakin gwargwado amma an kai duba yanayin eh, al'umma mu ta afirka sai ka gano cewa akwai matsala sosai ta shugabanci shugabanci shine babban al'amari ko a gida aka ce ba shugaba to za ka samu abubuwan da Ah, sai dai godiya kawai idan muka samu good leadership a afirka kyakkyawan shugabanci a afirka za a cimma wannan bukatu hmm. za a samu ci gaban ah, dr amina zakari a matsayinki na kwararren likita ta yake ganin wani al'amari ah, salamu alaikum jama'a um, a matsayina na likita akwai abubuwa da yawa da suka sa ba a cimma wa'annan muradun ba amma kafin ce wani abu game da batun mutuwar mata shi kanshi mdg din ai a shekara 2000 aka zauna aka yi wannan mitin aka kawo su guda takwas a lokacin a ganina da an ce kowane ƙasa ya koma gida ya fara daga ƙasa ga abubuwa ɗaya biyu uku hudu biyar takwas da za a yi ta yaya za a fara daga can ƙasa a hauro sama maimakon a ɗauko mana daga sama a dabka mana shine matsalar mu so da yawa abubuwa za a kama mana daga sama ne a ce ga shi ku bi shi ɗaya biyu uku Mamakon a ce ga abu ku yi shi yadda ya dace ga yanayinku da zamantakiyanku da komi da kuma bisa matsalolinku da bisa matsalolinku in muka zo batun mutuwar mata a zahiri mutuwar mata ya ragu amma a takarda bata ragu ba saboda matsalolin da suke sa mata mutuwa har yanzu suna nan yadda suke dama can sai dai a ce sun dan improving a waɗansu wurare kaga a yanzu haka har yanzu a shekara za ka samu a duk duniya mata wajen dubu ɗari biyar suna mutuwa a nan namu najeriya wajen a ce dubu arba'in a kowane shekara in ka duba ka compare da can kasashen da suka suka fi mu ɗaya a cikin wajen dubu uku da wani abu ake samu a yanzu nan muna da namu matsalolin da suke peculiar to us da mu ba mu yi la'akari da su ba in ka duba a nigeria wayanda suke zama a cikin karkara sun fi wayanda suke zama cikin birni amma sai ga a cikin birni dan in ka duba a cikin kamar birnin abuja haka muna da asibitoci manya-manya sun yi guda bakwai amma dududu yawa mu a cikin cikin eh, city din abuja ba mu da yawa amma ka koma karkara suna nan dubai dubai dubai amma asibiti kwakwara ɗaya babu sannan ka koma fannin ilimi da daga nan zai fara in ka ilmantar da mace ka za ka cire abubuwa matsaloli da yawa a rayuwar mace saboda in ka ilmantar da ita za ta san yadda za ta kula da kanta kula da yara ta kai su makaranta ta taimake su a makaranta duk wa'annan su ma in suka taso da haka dai da haka za ga in ka ilmanta da 'ya'yanka su ma za su ilmanta da 'yan uwansu duk abubuwan da suke sa mutuwan mata irin su tsinkau tsinkau rashin cin abinci rashin zuwa kula rashin muhimmin su ma duka shine rashin samun kwakwaran majinyaci ko mai jinya inda ake cewa skilled care mm. mai kula da jami'in kula da lafiya lafiya na'am um, comrade ibrahim garbawala idan muka duk waɗannan muradan ƙarni da aka kammala da su da ake kammala da su a wannan shekara na mdgs babban tangarɗa da wato manyan manufofin da aka kasa cimmawa su ne kamar talauci da mutuwar mata da yunwa kana ga me ya kawo waɗannan matsalolin aka kasa cimma waɗannan murade. wato tsare-tsare na gwamnati ko kuma in ce ɗawainiyar da take kan gwamnati wadda yake haƙƙi ne na al'umma da ya rataye a kan gwamnati ba za a taɓa cimma wannan ba idan ba a ɗauke wasu abubuwa da suke wato suke kawo cikas wa tafiyar da tsare-tsaren gwamnati ba misali a nan shine cin hanci da rashawa yana nan ya yi katutu da kuma rashin bin doka da oda a lokacin da aka ce shugaba yana daidai ga ga kujerar da yake ga irin abubuwa da ya kamata ya aiwatar da shi ga kuma doka da aka tsara doka ta ƙasa da kuma mata ofis ɗin da shi yake to waɗannan abubuwa su, aka bijirewa ko kuma aka kyale su aka musu halin ko oho to babu yadda za a yi ɗan adam wadda aka san shi da rauni na ya kasance yana da haƙƙi wadda idan ba ya fatsaya ya bi tsari na doka ba yadda za a yi son zuciya ba za ta shigo ba kwaɗayi ba za ta shigo ba da kuma son tinƙaho da nuna isa duk wa'in abubuwan za su shigo wa'annan su ne ababen da gabaninmu da suke rike da haƙƙi na al'umma suke fama da shi a tsakanin su babu yadda za a yi duk wata manufa da ka basu ko kuma murare da ka shimfiɗa cewa don a cimma wa'annan ina tabbatar maka idan ba in babu aiki da doka duk wanda za a samu matsala cin hanci da rashawa duk za a samu kuɗaɗen da ya kamata a ce an aiwatar kamar yadda ita hajiya ta yi bayani yanzu data ta yi bayani na nuna cewa idan ka je a cikin a littafi bayani na littafi za ga cewa ba a je ko ina ba amma a zahirance watakila kana iya cewa eh an cimma abin ko kuma in ka koma ka ce a zahirance ba a cimma nasara ba ko kuma a littafi za ga cewa kamar an cimma nasara wayannan abubuwan suna da nasaba da irin manufofi da aka shimfiɗa da kuma su wane ne masu aiwatar da su masu aiwatar da su su kansu wane ne ke sa musu ido na ya kula da abin da suke a ga cewa an cimma wannan abu akwai shi ko babu to wayannan abubuwa in fa ba a ɗauke cin hanci da rashawa ba ina tabbatar maka mutum ɗaya zai wawushe duk kuɗin da aka turo ta ba ta millennium ba har ita sustainable development goal za a cinye ta wannan ka ga kowa me yasa majalisar ɗinkin duniya ta canza muradin karni takwas na farko wato mdgs zuwa sabbin muradu goma sha bakwai da za su dore wato sdgs Babban abin da ya sa na farko dai bari in fara da su waɗannan muradai da aka sa. Wannan muradai ne wanda suka shafi yanzu an mai da su guda goma sha bakwai na san akwai tunanin da ake nan da shekara goma sha biyar wato shekara ta dubu biyu da talatin a ce gaba ɗaya talauci an daina ganin shi a ko'ina a duniya akwai yunwa harkar da ta shafi yunwa a ce kusan duk ƙasashe waɗanda suke fama da yunwa da talauci na bala'i yanzu a ce zuwa shekara ta dubu biyu da talatin in an kawar da yunwa kowa ina samun abinci manoma an taimaka musu suna noma abincin da zai ishe su ya ishi mutane a siyar da kowace ƙasa ana samun shi sannan lafiya ta ishi mutane ya zamana an samu ci gaba wajen lafiya sannan kuma ya zamana wasu ƙasashe inda za ka ga akwai ƙasashen da ake taimakon maza ba a taimakon mata ana ɗan shiga cikin 'yancin mata ɗin to ya zamana wannan shi ma wannan lokacin an daina ya zamana abubuwa da suka shafi yara ana taimaka musu ya zamana an samu ruwan sha na nagartacce tsaftatacce a ko'ina sannan kuma ya zamana an samu kamar wutar lantarki ba wai sai a cikin birane ba ya zamana har cikin ƙauyuka ana samu sannan ya zamana duk inda za a ce ci gaba ba za a ce kawai a birni ake ci gaba a ƙauye ba a ci gaba ba zamana duk gwamnatoci taimakon da za su yi birni shi ma ƙauye ɗin ne masa sannan ya zamana ana taimako wajen gine-gine inda babu gada ai gada inda ba titi ai titi idan mana dai irin makarantu ko ina ya bunƙasa an samu an samu ci gaba sannan ƙasashe a daina yadda ake kula da ƙasashe a nuna wata ƙasar ta fi wata ƙasar muhimmanci ƙasar da ake ganin masu muhimmanci ce a dinga ba su taimako ana ba su kuɗi ana duk inda za su shiga in shiga za ka yanke dan wannan ƙasar ne za ka shiga nan kasar in ba dan wannan kasar ne ba ba za ka shiga ba to ya zamana duk waɗannan an daina yin su ya zamana biranenmu an daina bari ana cunkusa birane ya zamana birane sun cunkushe ga motoci ga hayaniya ya zamana gabaki ɗaya ma mutum ya rasa yadda zai ji daɗin zaman birnin to ya za a tsara birane sannan kuma harkar da ta shafi dumamar yanayi ya zamana ƙasashe su ma an zauna an kula da su sannan yadda wasu ƙasashen ake ta gine-gine ana shiga daji ana sare bushiyoyi wasu kasashen ana kashe dabbobi wasu dabbobin ma yanzu an daina ganin su a duniya yanzu akwai dabbobin da a cikin birni da ana ganin su da yawa yanzu sun fara bata to ya za a duk wannan a tsatsare su ya na an kula da su sannan kuma a shi kansa harkar da ta shafi ita kanta duniyar a yanzu canjin yanayi yana kawo dumamar yanayi da yake sa wasu abubuwan suna cancanzawa to ya za a lura da wannan sannan kuma a kawo zaman lafiya a ko ina a duniya kasashen da suke ɗin rigingimu wace irin dabara za a yi a zauna lafiya ba tare da an dinga rikici a ko ina ba sannan kuma na kasashen sun samu haɗin kai na juna wata ƙasar za ta taimaka wata wata ƙasar za ta taimaka wata to wannan su ne abubuwa murade guda goma sha bakwai da majalisar ɗinkin duniya ta shirya za ta yi a wannan shiri da ake kira sustainable development goal kuma abin da ya sa i canza da wancan millennium development goal wancan a lokacin kirgen shekaru da ake ya cika shekarar dubu biyu sai ake tunanin bari a sa shi ya zama millennium development goals wasu abubuwa da ake so a cimma a yanzu to zuwa yanzu sai ake ganin abubuwan an ci an yi su ko ba a yi ba wasu kasashen sun samu sun yi amma wasu har yanzu sai dai abun ma da ya sake ɓaci misali ko a cikin irin kasashenmu na afirka najeriya su ne a gaba-gaba manyan kasashe amma za ki tarar da cewa an fi bunƙasa birane a kan ƙauyuka duk wani abubuwa wasu jihohin ma gaba ɗaya gwamnati sai ta share gaba ɗaya shekarunta gaba ɗaya ayyukanta cikin birni suke ba cikin ƙauyuka ba a ƙauye ba abin da ake yi so da haka an fifita mutanen birni akan mutanen ƙauye to wannan tsari ya zo wanda za a yi ya zama na kowa da ɗan ƙauye da ɗan birni da tsoho da yaro da mace da namiji an ɗauke su gaba ɗaya a matsayin mutane an yi tiritin ɗinsu equally duk kowa ka ba shi haƙƙinsa yadda ya dace kowane ɗan adam da matalauci da mai kuɗi a duba me yake bukata a rayuwarsa farko abin da kake bukata a rayuwarka abinci a saman maka abinci mai kyau a ƙauye kake ko a birni kake na biyu lafiya a saman maka lafiya ko a ƙauye kake ko a birni kake na uku ilimi a samun maka ilimi ko a ƙauye kake ko a birni kake na hudu yanayinka da sauran abubuwan to shi ne suka canza tsarin daga millennium development goal sai dawo sustainable development goal shi kuma wannan kalmar da suke amfani da ita ta sustainable development goal kalma ce da take nufin irin tsare-tsaren da aka kawo ya za a yi mutane su karɓe su Idan mana sun rungume su sun tsora, sun ci gaba da rike su ya ci gaba a ci gaba a ci gaba ba wai a ce kawai daga an zo an yi shekara goma sha biyar din an gama shi kenan gwamnati in ta naɗa kayan ta ta tafi shi kenan kuma aikin shi ma za a naɗa kayan an tafi da shi ba a'a ya za a yi a kawo ci gaba wanda mutane za su karɓi ci gaban ya ɗore sannan su kuma su dinga kula da shi shine sustainable development goal sun sa nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin shekara goma sha biyar kenan nan gaba to amma idan abubuwan nan da aka sa aka shekara goma sha biyar din mutane su karɓi abin ya zama nasu ne sun ɗora sun ci gaba da kula da abin an samu ɗorewa an samu ci gaba lafiya ta samu a ko'ina mu suna samun ilimi wanda suke a ƙauye da wanda suke a birni lafiya ta samu ilimi ya samu abinci ya samu babu zancen a ce wannan ƙasar ana cikin talauci yadda muke gani ana nunawa a labarai ka ga wasu ruwan da za su sha ma babu ka ga mutum mutum kusan talatin sun zage rijiya 'yan mitsitsiya suna ɗiban ruwa kaga yara suna zuwa suna kwanciya suna shan ruwa cikin tabo su sa baki kamar dabbobi su ta hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan dole ne majalisar ɗinkin duniya ta duba yanayin da kasashen nan suke ciki a kawo sabon tsarin wasu za su kawo kuɗi ne wasu za su kawo ma'aikata ne wasu za su kawo kayan ayyukan ne wasu kuma su ne za su amfana da abin irin kasashen mu yawanci na afirka da sauran kasashen da suke gabashin asiya su ne su da tsaba cikin talauci da suke so da haka ya za a yi wani irin dabaru za a yi a tafiyar da su To daga wannan bayani na Ahmad Abubakar Dakta sai kuma hilinmu na dahe-dahe ga Halima Abdullahi yau wasa-wasa za mu ci. To ita dai wannan wasa-wasa da wake ake yi. kuma abin da zaki tanada uwar gida kina buƙatar wake zaki wanke dusassa tas kamar yadda zaki yi mashi wankin ƙosai ko alala zaki baza shi ya bushe idan kika baza shi ya bushe ya bushe ya raƙau idan kika tabbatar ya bushe sai ki kai shi inji a ɓarza miki shi ƙananan ɓarza za a yi miki kamar yadda zaki yi dambu sai ki samu rariya ki tankaɗe shi idan kika tankaɗe to wannan garin sai ki aje shi gefe guda shi kuma wannan barzazzan waken naki da aka yi miki ƙananan barza sai ki nemi ƙwaryarki mai kyau na san uwar gida dai kin san ƙwarya to shi wannan barzazzan waken shi zaki zuba a ciki idan kika zuba a ciki nan kuma ga ruwan kanwarki a gefe guda dama da kika jiƙa ta mai kyau kuma ga manki ki shi ma a mazubinki mai tsafta sai ki ɗan ibi wannan ruwan kanwar taki sai kina ɗan yayyafawa akan wannan ɓarzazzan waken naki a hankali kina ta juyawa a jikin ƙwaryan nan kina ta juyawa sai kina ɗan yayyafa ruwa kina dangwalan mai a hannunki kina juyawa kina ta yi ki dinga murza shi a jikin ƙwaryar nan kuma kina ɗan barbaɗa wannan garin waken kina ɗan dangwalan mai ki ta murzawa ki ta murzawa a jikin wannan ƙwaryar to a wannan lokacin da kike murzawa zaki ta gani tana haɗa jikinta yana wani ɗan duddunƙulewa ƙanana haka nan za ki gan shi yana ta curewa yana duddunkulewa wani za ki gan shi haka kamar ƙwayar gero ko dawa haka zaki gan su suna ta haɗewa suna ta haɗewa ke kuma kina ci gaba da barbaɗa shi wannan garin dai kina yayyafa ruwan kanwa kina dangwalan mai kina murzawa a haka za ki dinga kwashe wanda ya dunkule din a gefe guda kina ci gaba da zuba tsakin ki a hankali a hankali har ki gama murje wannan garin naki tsaf wanda gaba ɗayansu za ki gan shi ya koma tamkar hatsin dawa. To idan abin wasa-wasan nan taki ya zama haka ki samu kamar ko wani babban tire sai ki baza su. Idan kika baza wannan abin sai ki bar shi ya sha iska ya bushe sosai. Idan ya bushe sai ki kwashe sai ki haɗa madambacinki. Nan kuma a gefe guda ga attaruhunki kin ɗan jajjaga ga wani ɗan albasarki ita makin jajjaga da ɗan maginki da ɗan gishiri sai ki haɗe wannan wasa-wasar taki tamkar kuma yanda za ki yi dambu dama bayan ta riga ta bushe sai ki haɗa su a cikin wannan madambaci ki zuba ruwa sai ki turara tamkar dai yanda ake turara dambu idan kika gama sai ki sauke ki juye a cikin wani mazubinki mai tsafta To Jamila kin je yadda ake wasa wasa ko? Ai ni ban ma san ko menene ba sai lokacin da na ji <laughs> bayanin Halima. Ke san a Nigeria muke kiran wannan abin da ake da wake yadda ta yi bayani ta ce aka gama zai zama kamar dawa. Eh. Beruwa. Beruwa. Eh beruwa abincin arawa ne. Mm, kamar zai daɗi. Yawa a sosai Jamila um, ya New York dai. New York alhamdulillah a cike take kasancewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana taron nan nata, mm. to mutane daban-daban daga ƙasashe daban-daban duk sun cika garin. Ya ki da shugaba Muhammadu Buhari kun tattauna da shi ai. Mun tattauna da shi kuma kin san wani abin mamaki daga ƙarshe bayan mun gama hira da shi. Mm. Ya ce min gaskiya yana matuƙar farin cikin ganin yadda kamar matasa kamar ni. yadda muka shiga harkar labarai saboda ɗaya daga cikin abin da yake damun shi shine kafafen yada labarai ba sa son su ɗauki lokaci da za su bincike sosai kafin su kaddamar da sako sai dai ko da yaushe mm. su ta sukar abin da shugaba ya yi da abin da shugaba bai yi ba to cikin tambayoyin da na yi mishi ya ji daɗi saboda ya ga cewa da akwai yadda mun yi bincike kafin mu tambaye shi mm. yawa to jamila ganin cewa idan allah kai mu gobe alhamis akan kiwon lahiya ne shin ko a tattauna da kika yi da tambayoyin da kika yi wa shugaba muhammadu buhari ko kin mishi tambaya akan kiwon lahiya kwarai da gaske mun yi mishi tambaya na mishi tambaya game da illar shaye-shaye kuma ya ba mu amsa mai daɗi in Allah ya gobe sai mu samu mu amfani da wannan. To Allah kai mu gobe da rai da lahiya insha Allahu za mu sa masu saurare wannan tattaunawa taki Jamila Kabiru fage da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Keith Holmes da ma Inosan wanda ke koyan aiki ni ce Halima Jumrau sallama da ku daga nan sashen Hausa sai gobuwar haka da izinin Allah. shirin su BOA ba sa This program has come to you from the Voice of America, Washington.